وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau muna ashirin da bakwai ga wata ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 ashirin da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na albarkawa في قبل كراتم سورة السبا آية أربعين دبير بسم الله مالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيناه من كتب يدرسونها وأن متانيناك ما تبوتا ملاك دعوزا وصف بوتا ممناتا wasu su bauta ma mala'iku da sunan ‘ya'yan Allah ne mata ta'ala labu an zalika huluwan kabiwa na daga cikin fitinarsu wa ma'ajenahun min kitabi yadda musunaha ai su ummiyai ne ba mu taɓa ba su littafi ko muka saukar da littafin da suke karantawa ba kafin a saukar masu da alkur'ani umma ce ba ta san wahayi ba umma ce ba ta san karatu ba umma ce ba ta san rubutu ba ummiya ce wallazi ba haka fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين sannan bayan ba a taɓa ba su littafi ba ba su iya karatu da rubutu ba kuma wa ma'ar sannan ilaihin ƙabdullata min nafiya kafin mu aiko ka zuwa gare su ka kira su zuwa ga imani ka karantar da su wahayin jalla to ba a taba aiko masu da wani wanda ya zo yana gargadin su su kiyayi saba ma Allah yana kai bawa ga kuncin rayuwa da azabar lafiya ba shi yasa a wata aya suratul sajada ta'ala ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika an aiko ka da qur'ani kai wa'azi ka gamgadi al'umman da kafin kai ba mai gamgadin da ya zo ya yi musu wa'azi sallallahu alaihi wasallam ci gaba wa kazzaba alladhina min qablihim wa ma balagu mishara ma atainahum وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تُوْكُنْ قَالَ waɗannan al'umma da ake wa wa'azi kamar yadda ta'ala yake cewa sun ƙaryata gaskiyar da aka zo da ita sun ce sihiri ne ma ashe ba da wani abu suka dogara ba wajen wannan hukunci da suka yi illa taqlidal a'ama kawai inna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun haka muka gani iyaye da kakanni mu kuma ba za mu bar gadin gida ba to ko da gida ya lalace sai a ci gaba da bin gidan a yau nan yanayi ta'ala ya ce wa kazabar labina min qablihim ba fa'au ba kwantar da hankalinka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam akwai annaba wanda suka zo kafin kai zuwa ga al'ummansu su kuma al'umman nasu suka tsaryata. idan kai kwamfiyarin ɗin waɗancan al'umman da al'ummanka wa ma balagu mai ishara ma atainahu idan al'ummanka na takama da ƙarfi ne ko suna tinƙaho da dukiya ko suna tinƙaho da ‘ya'ya ko suna tinƙaho da shekaru to waɗancan da suka ƙaryata inda za a kasa dukiyarsu goma ƙarfinsu goma ‘ya'yansu goma shekarunsu goma to su ba su ɗau ɗaya bisa goman abin da muka yi ma waɗancan ba idan suna takamar dukiya ce to waɗanda muka ba jama'an Annaba wanda suka gabata su kwarai shawon ba mu ba su ɗaya bisa goma ba haka nan in ƙarfi suke takama da shi ko mulki waɗanda suka gabace su sun fi su fiye da goma don wa ma balagu aka ce mai isha daga ushin ne to amma tare da haka fakar rabo musuli waɗancan da aka ba su ƙarfi fiye da ku aka ba su dukiya fiye da ku aka ba su ‘ya'ya fiye da ku aka ba su mulki fiye da ku aka ba su shekaru ninkin ba ninkin ku dubi fa annabi nuhu shekara dubu ba hamsin yana wa'azi kuma waɗannan mutanen ake ma wa'azi kuma ai ba daga yin haihuwansa ya so ma wa'azin ba kuma shekara dubu ba hamsin ɗin ba wai ya bar gidan duniya ba ne akwai tsofaffin da suka gimme shi an fahimta ai akwai tsofaffin da suka girme shi da ya yi da iyaye duk suna nan amma ya shekara dubu ba hamsin wa'azi tsaba yake yi sun iyadda kuma komi an masu kai da jin kalman samudawa ka san akwai wasu ginannun mutane ba irinka ba shi yasa in ka ga mutum mutadde hutu keken kato wanda yana tafiya ƙasa na motsi sai ka ce kai ga wani wasu muge nan <laughs> wata mudan lazi na jabu sahara wa fir'auna zil autad allazina tagaw fil bilad to tare da haka fa kaifa kana nakir ya kaga narkon azabar da nayi masu mummuna wanda ido bai sha'awar in ya gani ya sake kallo zuciya ba ta fatan tarin tuna wannan azaba saboda muni da firgitan da yake sa mai kallo razana ta'ala yana cewa wala kad na fi ma in makkannakum fi وجعلنا wa سمعا وأبصارا وأفئدة فما أبنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من shai. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون duk abin da kake tsammani da wanda baka tsammani na mulkin duniya da jin daɗin duniya da tamkini an musu gaji ga gani ga tunani da kwakwalwa irin na shaidan amma duk wannan jin nasu da ganin nasu da zuciyar tasu bai tsinana musu komai ba zarafin da suke musun ayoyin Allah azabar Allah da suke istihza'i da ita ta auka musu akufarukum khairun min ulaikum alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'ukum al-akharin kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce wai annar da kuke rayuwa da su yau sun fi waɗancan ne Allah ba su kai su ba ma amma Allah ya naɗe su ya gaje-gaje da su ya hallaka wata aya ta ce ba mu hallaka annan farko ba waɗanda suka biyo baya ba mu hallaka su ba duk wanda ya ce shi ja'irci zai yi haka za mu yi masa a gaya masu bane tsananin azaba ya tabbata ga duk masu karyata ayoyin Allah fa kaifa kana nakiya na'am قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد تباين الله جل جلاله ya tabbatar da bayyanannen bayani na yadda yake ma masu ƙaryata ayoyin Allah kuma in kana da ido ba ƙulailai ba in kana nazari ba kana da tosashiyar zuciya ba za ka yi la'akari da abin da ya auku ga waɗanda suka gabata kai ma ka san makamin da za ka gudanar da al'amuranka tun da haka ne yanzu mai ya dace ƙulka gaya musu يا رسول الله صلى الله عليه وسلم masu ƙaryata wannan da masu riya cewa ma kai ai mai sihiri ne mahaukaci ne ce ne da su innama a'izukum biwahida abu ɗaya nake maku wa'azi da abu ɗaya nake maku umarni Shi ne duk ku daina abin da kuke ku dawo ku bauta wa Allah daya Mahalici daya mai kashewa mai rayawa mai azurtawa mai talautawa wanda yadihi malakuti samawati wal ardi yake sannan ku dawo ina cewa an taqumu lillah ku zo ku zauna ku kaɗaita ku zurfafa tunani saboda Allah ku yi adalci kada a sa ƙin jini kada a sa ƙabilanci kada a sa dama ba mu ƙaunarsa a sa abubuwa a mizani na gaskiya da adalci masna wa fa'ada ka je kai kadai ka kulla daki ka zurfafa tunani game da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa tun daga farkon rayuwarsa har zuwa wanda ya ce an ba shi manzanci ɗabi'unsa halayensa ayyukansa zantuttukansa ka yi tunani a kai ya dace da mahaukata ya shiga sahun masu sihiri ya shiga sahun mawaka idan ka je ka yi tunani sakamakon da ka samu wancan ma ya yi sakamakon da ya samu to ku zo masuna masuna sai ku haɗu bibbi ku sake kulla kofa ku ƙara ma junanku ilimi akan sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ku yi adalci ba san zuciya ku yi saboda Allah mahaukaci ne shi mai sihiri ne shi boka ne shi mawaki ne shi ku faɗi gaskiya in kun gama kuma ku dunkule jama'a jama'a kuma tafakkaru sannan ku yi tunani in dai kun yi adalci in sakamakon ba ku sa son zuciya ba rufar zai zama ma da fashi min jinna ba alaman taɓin jinnu ga ɗan uwan nan na kuma abokin ku ya sa aka ce fashi sahibikun da annahum ya arfuna ku kama ya na abna sun san wane ne shi wajen gaskiya sun san wane ne shi wajen amana sun san wane ne shi wajen sanin ya kamata sun san wane ne shi wajen kamun kai da rashin da'ara sun san wane ne shi wajen mutunta na gaba da tausaya ma na ƙasa sun san wane ne shi wajen adalci da sanin daidaituwan al'amura don haka ma san da ka'aba ta rushe aka jaddada gininta suka sa shi lokacin da za su yi fada ya kusa su yaƙi a kan wadda ƙabila ce wacce ƙabila ce za ta ɗauki hajjarul aswad ta mai da shi a matsayinsa suka ce to yanzu mu yi haƙuri wanda ya bullo ta nan kowane ne musaye hukunci a tsakanin musai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya tuho shi domin ya zama shaida a kansu yana kullowa gaba ɗaya aka kama muhammadul amin muhammadu ne gaskiya da rikon amana mun yadda mun yadda mun yadda da duk abin da ya yi ba aiko shi ba lokaci kila in kai ne sai ka ce to shi kenan duk a nuna raba gaddama bari in bibiya kuma wallahi za su yarda sai cire mayafin shi ya shimfiɗa ya ɗauki dutsen ya saka a tsakiya ya ce kowace ƙabila ta gama gefen mayafin a kai sama mutunci ba bai zo ba lokaci me yasa bai ce gidansu ba ne hashe su ɗauka su sa ba me yasa bai ɗauka ya sa ba saboda shi ya sa Allah ya ce sun matafakkaru ma bi sahibukun min jinna ba abin da baku sani ba game da shi ba abin da baku sani ba shi ya sa da Allah ya matse su da duka Allah ya ba da labarin abin da suke cewa fa innahum la yukazzibunaka walakin al-kafirina bi ayati llahi haduna. wallahi ba kai suke karyatawa ba ayoyin Allah suke musu da shi shi yasa suka ce ba su yarda ba amma duk sun yarda fi su gaskiya duk sun yarda fi su amana duk sun yarda ba su taɓa ganin ka a dandali ba ma kana rawan banjo ba kana kallon rawan banjo ba ka taɓa yi ba a rayuwarka kamar ne kake mai mutunci mai sanin ya kamata mai muru'a mai tawazu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma bi sahibukum min jinna wannan mutumin naku dan uwan naku babu alaman hauka tare da shi babu taban jinnu awalam ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin kaman yadda yazo cikin suratul a'raf أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون cewa suke ko suna cewa mahaukaci ne ɗabi'ansa ya kai daidai haka mahaukaci ne Allah ta ya zo musu da gaskiya ne kawai mafi yawan su kuma maƙiya gaskiyar ce kasan wanda bai son gaskiya to ba abokin gaba a gare shi kamar mai gaskiya da haka ku yi haƙuri ku rike gaskiya ku tsayo kan gaskiya ba za ku taɓa nadama ba har duniya ta naɗi in huwa illa nazir sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba mahaukaci ba ne ba mawaƙi ba ne ba boka ba ne ba mai sihiri ba ne mai gargadi ne daga Allah zuwa gare su nazirun lakum mai mafi gargadi ne in kun ki biyayya ga Allah za ku sha azabar Allah abdullahi dan abbas Allah ya hada shi da jin kai da rahama ya yadda da shi yana cewa sanda Allah ya saukar da aya وأنذر عشيرتك الأقربين ka yi wa danginka na kusa wa'azi don alkhairi ne da sauma samunsu kafin ka je nesa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau dutsen safa a wannan yinin ya yi ta kiran ƙabilun ƙwarai shawa ɗaya bayan ɗaya fashtama'at ilayhi quraish quraishawa duk suka zo gabanni. da an ji sai a ce muhammad ke kira babba yana aiki sai ya bari ya ce ba wasa a wannan kyau duk sun yadda, duk inda aka ji sautin shi in ma mutum ba yadda zai yi zo sai ce wakilce ni ka biyo min mai muhammad yau yake so ya gaya mana alaihi afdalus salati wa atammu taslim da suka haɗu suka yi cincirin rundo yana kan kafa sai ce ina tambayin ku da Allah ku gaya mini da zan ce ga abokan gaba bayan dutsen nan sun wosan mako wasu tun yamma ma suka ko za su auka mana a kuntun su sajja tuni ba za ku gaskata ni ba ba za ku yadda da ni ba gaba ɗayansu qalu bala wallahi za mu gaskata ka domin baka taba yin mana ƙarya ko da guda ɗaya a rayuwarka ba sallallahu alaihi wasallam sai ce fa inni nazirun lakum bayna yaday azabun ashari ina muku gargadi ni manzo ne daga Allah ku yarda da saƙon da Allah ya aiko ni da shi ku gaskata ku yi aiki ku zauna lafiya ku mutu ku shiga aljanna idan kuka ƙaryata rayuwarku za ta yi kunci ba za a samu biyan bukata ba kuma za a mutu a shiga wuta Allahu akbar wasu sai su juya su tafi ba su ce uffan ba wasu su faɗi kalma mai kyau amma abu lahab sai ya ce tabballaka alihaza jama'atana wai tir a bakinka inan nai abu lahab wai ya ce ma'annabi tir da shi tir da kai dai dan baya da dangi makamashin jahannama har ma min ma jahannama wai saboda wannan kawai ka tattara mu saboda wannan Allah kuma yana kishin manzansa ke tabbat ya da arbi laharin wata tabbut ya abu lahab gaba ɗaya ya hallaka kuma ya gama tatsewa ya tabbata cikin hasara kun ga ɗabi'ar musulunci وفي جد الإيمان أقوى وشائج في الإسلام dangantaka na imani shine dangantaka mafi karfi a musulunci innamal mu'minu na ikhwa wanda yake Allah ko kun fito kamar kashin awaki a manane a cikin mahaifiyarku ka kyale shi tsakaninka da shi sai dai wa'azi la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان جوان مقصن كيما في كي إن يتي ينا فتونا فتو دا الدين الله يا دشي حتى يا داود ko da iyaye ne ko da 'ya'ya ne ko da ɗan uwa ne ko da dangi ne in kai haka kai Allah ya tabbatar da imani a zuciya kamar yin akasin haka bai tabbatar da imani imani bai tabbata ba a zuciyarsa ka iya cewa yayan mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake gaskiya shi Allah ya so masu ne ma to kasan shari'a ta Allah ne maimakon ya saduda ya yi nadama dama wanda ka ji Allah ya tsine mashi ai ba zai shari'a ba ba zai shari'a ba ce a to inda wannan ne muna da dukiya muna da 'ya'ya sa ba mu kariya in an taso gobe kiyama kuma abuna an kuma duhu wa ma kasabu Allah سبحانه وتعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد gaba shi in kun kiji kun ji wa'astuwa da abin da ake gaya maku. to akwai azabar Allah mai tsanani Allah ta kare mu barinta na قل ما فعلتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد الله أكبر سبحانه وتعالى yana cewa kun ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu magadan annabawa kuma ku gaya ma al'ummanku tunda Allah ya kora hauka daga rasulahu sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin hakikanin al'amari da abinda Allah ya aiko shi ya kallafa masa ya isar to ka gaya masu ku ga ina wa'azi ina kiran ku ni nake neman ku da rahama ma sa'altukum min aji. ban ce ku biya ba ban ce ku biya ba ban ce ku yanka mun albashi ba aikin da nake ya fi ƙarfin albashin ɗan adam ce ka gaya musu haka me kuke da shi za ku biya ni ina kiran ku zuwa ga Allah ba ku da abin da za ku bada fa huwa lakum kuma in kun ansa kuka yi aiki da abin da nake gaya muku to ku ne kuka ci gajiya ku ne kuka amfana ku ne za ku ji daɗin abin ba wai wani abu nake sauraro muqabil na abin da nake gaya muku ba a'a da'i hanyar da tafi kowace a rayuwa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ba wanda ya kai shi daraja ba wanda ya kai shi matsayi ba wanda ya kai shi mukami duk mai kira zuwa ga hanyar Allah in dai yana aiki da abin da yake faɗi to babu ya shi sai wanda ya fi shi dagewa akan haka ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nazzaron Allah an sami a makalaki فوآها فأداها كما سمعها الله يجيكم كما يهكك قبري يلوة الجنة ga mutumin da ya ci zance na ya kiyaye zance na ya ɗauki zance na a yadda ya ji bai canza ba ya je ya isar ma wasu ya shiga cikin wannan kyakkyawan addu'a ta manya bakin da bai alfasha bakin da bai taba zagi ba shugaban masu takawa kuma kasan ina ma yi taƙabbalin lafumin almuttafi Allah na an san du'a'in masu takawa ne sannan ka sani wannan aikin ba a iya biya shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya shiryar da mutum ɗaya sanadiyyarka. ya ce maka jajayen kuma duniya a wancan lokaci su ne dukiyar da ta fi kowanne jiragen wannan ɗima-ɗima gari guda wanda ake yawo da su a teku suna jigila daga ƙasa zuwa ƙasa to duk a haɗa su na ƙasashen duniya shirya mutum ɗaya ya fi su sai daɗi ba mai iya biya sai wane in ajiriya illa alallah sakamakona kawai Allah zai biya wanda ke maba mutane da gidan wuta ya ɗebe su zuwa aljanna wa zai iya biyan wannan babu sai dai Allah in ajriya illa ala Allah Allah kawai ke iya biya na shi yasa a wata aya ma har wurin da yasa ne ka yi wa'azi mutane suna gunaguni Allah ya ce am tasaluhum ajra fahum min maghramin musqaluna ko ka ce ne ku tattara min dubu goma goma saboda harajin da ta sa musu shi ya sa an sa kiran ya yi matsu nauyi Hmm? saboda dan adam Allah ya kallafa mashi san dukiya yanzu muna zuwa kamakin nan da za a ce in ka zo ba ma za ka saurara ba sai ka yanki tikitin dubu daya ya ka gani in aka zo yau gwaye ba sai dai alaran ba da malam da mai fataron kuma ne su zauna amma gidan gala kullum cika yake da dubu ɗaya ɗan mutane saboda can shaidan ne nan kuma Allah ne shi kuma a shaitanu ya tsidi kuma alfahara wa ya amurkun bilba shari duk aikin Allah shaidan ya ce kana yi za ka talauci sai kuma ga ransa kiran shi amma yanzu ya zuga ka kai alfasha ka yi ɓanna ka aikata ma shi ita subhanahu wa ta'ala ta ce wa huwa ala kulli shay'in shahid Allah mabuwayi da ɗaukaka mai shaida ne akan dukkan komai iliminsa ya kewaye komai yana itila'i akan komai don haka ina isan muku da risala Allah ya sani in ban isar ba Allah ya sani in kun ansa Allah ya sani in kun ki ansa kun ƙaryata ni Allah ya sani zai tada ni zai tada ku sannan zai bayanin kowane abinda kowane abinda ɗayanmu ya yi irin hawar da ya taka subhanahu wa ta'ala daga nan kuma a yi hisabi na adalci a ba kowa sakamakon aikinsa don saboda adalcin Allah bayan ya sa matakai wanda kowa sai ya gamsu an masa adalci sai kuma ya ce ina ma hiya da wa fiha fali faman wajada khayra falyahmadillah waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsahu sakamakon ayyukan ku ne nan da kuka toya shi na ba ku shi cikakke duk wanda ya samu alkhairi a cikin sakamakonsa to ya gode Allah na hada masa da falala ta ba tsaban abin da ya aikata na bashi ba amma na ninka bakwai dari bakwai ila masha Allah kuma na yafe mashi munana wanda ya samu akasin haka kada ya zargi kowa ya zargi kansa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula na'am قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب Ka كذا يا مصر har yanzu suna girgire sun kasa natsuwa balantana su fahimci manufa su yi imani su daidaitu su fi rago da kiyama ka ce masu inna rabbi lallai allah ubangiji na mahalicci na mai ikon komi da komi ya ku bil ya yakan zo duk inda ƙarya ta yi cincirindo ta cika ta tumbatsa to yana jefa gaskiya ɗaya sai ta wanda za ta gaskiya ɗaya haka za ta watsi da ita za ta warga za ta za ta gama da ita in ka ga ƙarya na tashi na cin kasuwa to ba a kawo gaskiya ba ana kawo gaskiya sarkin jahilai ma zai gane ta saboda hikima na ubangiji ya bambanta kwakwalwan ɗan adam da na dabba akwai husnul idrak wanda Allah ya yi ma ɗan adam shine yake wa hadaina hunnatain mun nuna matsan adam mun shiryar da shi yadda zai gane hanyar daidai da wadda ba daidai ba ta shari'a da ta bata ta tsariya ta gaskiya saboda haka kana da wannan common sense wannan hibatun min Allah ga duk wani dan adam sai dai son zuciyarsa ta rinjaye shi ya ƙi an san gaskiya a lokacin da ta zuci ya dage a kan karya amma shi ma ya san ƙarfin hali yake ba kan gaskiya yake ba ya sa Allah ta'ala yake cewa wa kul ja wa zahaqa al inna al kana zahuqa Allahul ghuyub Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masanin abin da ke boye don haka in ya kawo gaskiya ya sifa cikin ƙarya ƙarya sai ta wargaji bal na zifu bil haƙi alal batil fayyadi mabuhu fa'iza huwa zahir haka ƙa'idar take sai a kwana ɗari ana gina ƙarya da za a zo da tobalin ginin gaskiya ƙwara ɗaya duk za ka gane waccan tobalin toka ce watsewa za ta yi allahu akbar allah mulkiyu allah shi ne masanin abin da ke koyi al'umma allah ya fi ku sanin abin da suke aikatawa abinda kuma ba ku iya ganowa ba da idanku da jinku da hankalinku da tunaninku ku ai Allah haziri ne abin bayyananne ne a gunshi fil hadir wal madi wal mustaqbal jalla jalaluhu إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في da ke ɓoye ma Allah a ƙarƙashin ƙasa a ƙarƙashin duwatsu a sararin samaniya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin ba wani koyayyen abu a sama ba wani koyayyen abu a karkashin kasa face yana bayyanannen littafi lauhin mahfuz dalla dalla yake subhanahu wa ta'ala ya'lamu khazinatal ayuni wa ma tukhfi sudur ko wani satin kallo kai Allah ya san manufa kuma zai maka hisabi duk abin da ka kunshe a cikin zuciyarka Allah ya fi ka sani zai maka hisabi jalla jalaluhu na'am qul ja'a al-haqq gaya muku umarni ne tabbatacce a addini ja alhaku gaskiya ta zo ta tabbata ba mai iya tsattsake ta aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan duniyan kafici ta girgiza hmm. duniyar kafici ta girgiza na busari yana wasa a sawata an gazar da haimatuwa wa majjawa miduwa bilgaibi ina zani eh. wutan kisana ta mutu ka san mabauta abin nan wuta ne farisa palas na fafaroma eh, ya dame sa wata inda suke shan ruwa sun je ƙorama ta ƙaje ke kai akwai abin da ya auku da an samu haske ne na haihuwan fiyayyen talikai ja alhaku bibi ita ke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma ulbafil daga yau banna ba zai sake tushe ya faru ba ya sama an gama an gama wa ma kuma na da ba zai dawo ba ta yanke ta guntsile hmm. akbar Rasulullahi sallallahu alaihi kamar yadda muka sani a tare lokacin da aka ci maka annabi sallallahu alaihi ya shiga harami ya samu gumaka kewaye da ka'aba jirgin wasu ma a cikin ka'aba ana cewa sai da ya samu gunki 360 adadin kwanan shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni duk a daddace a rushe su ana rushe su ana ja alhaku wa zahaƙal batil إن الباطل كان زهوقا كما قال يا من فساكي إن ذاك با إن ذاك با إن ذاك haka imam al-buhari ya ruwaito cikin kitabul magazi muslim ma ya ruwaito cikin kitabul jihadi wasiya tirmidhi ya ruwaito cikin kitabul tafsir إمام أحمد ما يروي تو مجلدي نتي شاتي نتري وكل السبعين دبابي الله يقارع مفجين كي وفاض السنة كينا نعم قل إن ضللت فإنما أذل على نفسي وإن اهتديت فبما يوهي إلي ربي إنه سميع قريب الله أكبر قل كجايا مصر ما تجيجي da kuke cewa ni ba a kan gaskiya nake ba na saba ma gida na kafe ce da uzza da manata muhammad ya ɓace muhammad ya ɓace kasan shaidan yakan ƙawata mutum mai ɓanna ɓarnarsa yanzu karuwa alfahari take yi akan matar aure wai tana ganin ta doluwa bayan ita ba ya ce ba maganan dolanci ba ne tsarin hankali kawai bola matattara annoba a ce kina zaune kowane irin gasa kin namiji ya zo inda yana da biyar shi kenan sai ku saki labule wannan wani irin mahaukaciya ce ba ki san me ya tattamo ba ba ki san irin cutar da yake da shi ba sai dai za a baki dari biyar shi kenan ki samu na kunun tsamiya shi ma wanda yake zuwa gunta shi ma mahaukaci ne ka je ka shiga shadda kai ka san ba za ka fito lafiya ba sai ka yi kamo da tsutsotsi ta hanci ta baki Na najasa ko ba inda ba zai mamaye ka ba Allah ya ce to da sun ce maka haka kulka gaya masu. inda in ma na yi na bar gaskiya kamar yadda kuke riyawa bayan ni na san ina saratun lahil mustaƙi ina kan hanya madaidaiciya koyarwar Allah tarbiyyar Allah wahayi daga Allah jalla jalalu to fa inna ma adillu ala nafsi ai batar ba za ta cutar da kai ba in ma batar ce ni ne za ta cuta sakamakon zai dawo kaina ne wa an laisa lil insan illa ma sa'a wa sa'a yahu, sawfa yura thumma yujzahu jazaa al-awfa kowa yana cin gajiyar aikinsa ne kuma abinda yi shi za ka gani kuma shi za a yi maka sakamakon da ya dace na hasantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha in kuka kyautata imani kuka kyautata aiki yi wa kai ne in kuka muna na imani kuka muna na aiki cutan kanku kuka yi domin laifi da zunubi da ukuba da azabar ku za a yi wa idan na shiryu akan daidai idan na kama hanyar gaskiya idan ne aiki wukama ma a ma'anillahu jalla jalaluhu wa bima yuhi ilayya rabbi ai sakamakon abin da Allah ya mun wahayi ne Allah ya umarce ni ba wa yau na ba ba dabara ta ba ba ƙarfi na ba ba ilimi na ba ni na zo ne domin in tabbatar da mu a hanyar Allah kuma Allah ya yi mun wahayi ga ƙwar'ani littafinsa sannan ga bayanin da ya yi mani ne maku bayani a sunnata domin annabi yana ce an ban ƙwa'ani da kwatankwacin shi kamar ƙwa'ani sunna kenan la ta hamus bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana sanda ma ake wahayi da annabi yakan sauri yana ta faifayo kai ya manta ko ya rike Allah ya ce a oh, oh, oh, maganan ma ka kada halshe da lamba tana saurin faifayo ba ta taso ba ba wani ma gaggawan da za ka yi don ka hake shi kawai ka saurara ka ji abin da jibrilu ya maka wake maka wahayi mu ne za mu tara shi a ƙijinka a sa a zuciyarka ka karanta shi ba gangada ina an suma ina alaina bayana sannan bayan ka haddace kuma za mu maka bayanin abinda ayoyin suke nufi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yi bayanin ƙwa'ani ko addini wahayi ne وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي To haka القرآن يكي ya zo ne ya aza mu akan daidai amma ka dubi adalci na musulunci da suka ce mashi batacce sai Allah ya ce ka ce in dalaltu fa innama abillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi in na tsayo a daidai to ba ni ne ba rahaman Allah ne wahayin da ya mani ya ban littafi ɗan jagora kitabun an zarnahu ilaika littafurijan nasa min zulumati ilan nuri bi izini rabbihim ila ain ila samati al hamid littafi ne muka saukar gare ka don ka da jama'a daga dubbai na kafici da zalunci da shirka da bokanci da duk abubuwa wanda ba daidai ba ka kawo su zuwa ga hasken imani ba ka iya kawo su sai da izini da yardan ubangijinka ka aza su a kan hanyar mabuwayi ya babbe na shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake inna a shi ubangiji jalla jalalu wanda ya aiko ka da ƙur'ani sami'u mai ji ne ga duk addu'a da roƙo da bukatun bayi ku bauta masa ku nemi biyan bukatunku yana ji shi yasa lokacin da haulatu ta zo tana muhawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan mijinta da ya yi mata zihari har aka saukar da aya aka wanke mata ko aka share mata hawayenta da sauran mata قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله يسمع تحاوركما عائشة تشيك lokacin da take ja in ja da annabi suna muhawara ina maƙe na kasa kunni wani zancen in ji wani ya kuce mu. amma ga Allah ta'ala daga saman bakwai ya ce kan sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ke kai tsarki ya tabbatar ma Allah da jin sa ya komai eh ba ka buya kana hada ba shona shona to Allah ya ji ka ji yawa da wanda ya murya irin na jaki yana ta gonon wallahi duk dai ne a wajen Allah qaribu kuma Allah kusa yake yana ansa bukatan mabukata yana ansa addu'ar wanda suka yi roƙo na tuna wani asari a ayar bakara da kake cewa lo sahabbai sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah aqribun rabbuna fanunadiyahu am ba'idun fanunadiya shin ubangijin mu kusa yake mu gana da shi mu faɗi bukatun mu ko nesa ne mu falla masa kira sai Allah ya saukar da ayar wa idza sa'alaka ibadi anni Ku ji mu ujibu da'wata da'in idza da'ani فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون to gashi nan nan Allah yana cewa qarib Allah kusa yake wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid janna jijiyar da in an yanke ta tafiya lahira ya zama dole to Allah ya fi kusa da ilimin shi fiye da kai da wannan jijiya ya sa wata rana kamar yadda imamul bukhari ya ruwaito cikin kitabu da awaj annabi yana tare da sahabban sahabbansa sallallahu alaihi wasallam suna bin sanaya irin yan hanyar na a duwatsu sai sahabbai suna ambatan allah da murya mai ƙarfi sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibahu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba lakin tad'una sami'an basira a wata riwaya innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unqi rahilatihi annabi ya ce ku sauƙaƙe makanku ku sauƙaƙe makanku ku daina ƙwallo kira kuna kiran Allah ba kuna kiran koma ba ne ba kuma bebe ba ne ba kuma gaɗibi wanda baya nan ba ne kuna kiran mai ji mai gani ne a wata waya wanda kuke kiran nan ya fi kusa da ku fiye da wuyan raƙumin da kuke kai a yanzu haka shi yasa akwai ladabi na zikiri na ambatan Allah jalla jalalu da'u rabbakum tad'u an wa kofiya inna hula yi hibbul mu'tadi sun za ka ambaci Allah ka kaskantar da kanka kuma kakka daga zuriya kana kwala ma Allah kira na san akwai wani zakiru a Kano lokacin ina biyu ke lokacin menene offside za ka ga akwai dogon titi tsakanin shi daga ka buga sabuwa akwai kabuga tsohuwa wanda za ka shiga ta kofa kofar kabuga to a wannan dogon titin duk sati akwai wani zakiru za ka gan shi yana tuka keke kamar zai yana nan gaji kamar ba za shi ba in ya kama titin nan yana zikiri can sai ka ji ya kwalla ma Allah kira Allah da ƙarfin tsiya sai kuma ya kama rishi yana rangaji a kan keken shi yana rigini can sai ya sake kwalla ma Allah kira ke eh, to haga wannan ko na rantse da Allah in baban shi na maye sai ka je gidansu sunan baban shi tanko sai ka ce tanko tanko kila sai kun yi fada da shi ya ce ya kawo lakanta mashi uba amma bai ganin girman Allah wai yabo yake yi shi yasa duk addini idan ba wanda Allah ya shar'anta bane hauka ne hauka ne kuma sharri ya tsaya a nan Allah ya ji kan Abdullahi dan Fodiyo yana cewa wal khairu kulluhu fil ittiba'i wash sharru kulluhu fil ibtida'i والله لا يؤبد بالعقول بل قربه بشرعه المنقول duk alkhairi an tattara shi a kwaikwayon ayyukan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da bin zantuntukansa ƙololuwan shari ka kawo sabon abu ka ce Allah ya ce to an kai su da matulmin ta tsiya sai kuma duk yadda ka gan shi ya yi maka daidai ya maka kyau ya ce in ka sani ba yau ka sani ba a bauta ma Allah da molanka kawai kwakwalwarka ta baka ka ce kaza yayi ya kyau molan kanka a'a bal buhu bi shar'i hilman kudi. in kana son kusantuwa da rahman Allah to sai ka bi shari'arsa wanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai a cikin nashi wannan littafin nashi zaumul musalli ya faɗi wannan sai ya kawo maganar yanzu da hankali ne ko idan kana sallah sai ta rikice kai ƙoƙarin gyara ta sake rikicewa ai ka sabuwa ya fi kyau da ka ba Allah mai dameji inda hankali ne ko sai ce wa man a'ada tarikan lil lam takfihi wa fa'ilin li إذ جرها منهاج خير الخلق وفهبه وهو طريق الحقي دي يند سلك ترغم guje kace na fasa bari in yi wata sabuwa ce to wanda ya yi kawo wata sabuwa bai yadda wanda shekan ya nemi ya bata ba to wanda sabuwar ba ta yi ba kuma ya yi tsiya ya aikata shari sai ya dawo ya jata wancan domin a gyara sallar da ta rikice hanyar manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ita ce kuma hanya madaidaiciya ta gaskiya ta gani saboda haka duk masu amfani a ce kaza a ce kaza to me zai hana a ce kaza da kaza a ce mana tunda ba Allah ne ya ce ba waɗannan takaddun da an karanta su tuni malam dan allah idan mamuna bayan lima za su yi aiki da aikinsa ne ko da abin da yake faɗi allah ya kama ma lafiya da nisan kwana mai albarka a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma ai shi liman gaba daya an sa shi ya zan liman ne dan mamu su yi koyi da shi saboda tsananin kai koyi da liman annabi ya ce inda liman yana tsaye yana sallah sai lalura ya same shi ya zauna annabi ya ce gaba ɗaya ku zauna ku yi sallan a zaune ko lafiyan ku lafiya shi yana ganin jiri tila ya faɗi in ya ci gaba da tsayuwa sai ya zauna ya ci gaba da tilawa kafin ya yi ruku kuma ku zauna in yi ruku a zaune ne ku yi a imani kuma in yi sujjada ku yi sujjada saboda haka kwaikwayon liman ake yi kuma ba a yi sai ya yi ba a yi tare da shi ba ko bai zama ba a yi wannan ita ce suna na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu alam assalamu alaikum malam da fatan alkhairi Allah ya tsara ma lafiya ya tsara ma ya tsara mana musulmai gaba daya ya tsara mana musulmai gaba daya ina son malam ya samu zuriyar mu ne a addu'a akan Allah ya shirya su da kuma waɗanda suka nemi aikin yi Allah ya ba su ya kuma jikan mahaifana da kuma sauran yan uwa musulmai gaba ɗaya sannan kuma a sa min yarinya na da take da ciki to a addu'an kenan Allah ya sa ta haihu lafiya to ya aiko ko ta aiko ne wallahu alamu da naira dari uku to muna roƙon Allah ta'ala ya shirya zuriya baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala wani mai ciki Allah ya sauke mata nakuda